wallafa Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim Abul Abbas ibn Taymiyyah yau tara ga watan Jumada al-Ula hijirar manzon Allah 1427 wanda ya daidai da biyar ga watan Jun miladiya 2006 a darasin baya ibnu Taymiyyah yana magana akan abin da ya shafi girman kai inda yake gaya mana dukkan wani wanda ya ƙi miƙa wuya ga Allah to mai girman kai ne dukkan wanda girman kansa zai hana shi miƙa wuya da jayuwa ga Ubangiji da dokokinsa to wannan mushriki ne ba za ka raba shi da shirka ba wanda girman kansa ya hana shi ya bautata wa Allah tare da cewa zuciyarsa na da matsananciyar buƙatuwa zuwa ga haka to lalle ne zai haɗa Allah da wani ya ce saboda wannan ne ya zama na fir'auna ya fi kowa girman kai ya fi kowa shirka saboda ya kasance ya fi kowa girman kai kamar yadda Allah ya labarta mana labarinsa haka nan ƙaruna da fir'auna da hamana suka fi kowa kafirci da kangarewa ubangiji saboda kasancewarsu sun fi kowa a zamaninsu girman kai girman kai mutumin da ya san gaskiya amma ya kaɗe ta guri guda ya yi watsi da ita ya ƙi aiki da ita alkibaru baturun nasi wa baturul haƙi wa gamtun nas baturul haƙi watsi da gaskiya bayan mutum ya fahimce ta wannan alama ce ta girman kai shi yasa Allah ya sifanta fir'auna da hamana da ƙaruna da girman kai a cikin ayoyin da muka karanta a baya inda Allah ya gaya mana walaqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil ardi ma kanu sabiqin Musa ya zo musu da gaskiya hujjoji nu karara kowa zai iya gani ya yadda ya yi imani amma sai suka yi girman kai a doron ƙasa sun san gaskiya girman kai ya hana su rungume ta wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin sun san gaskiya amma suka yi jayayya suka yi musunta wastaiqanatha anfusuhum alhalin zukatansu suna da yaƙini game da ita ba komai yasa suka yi watsi da gaskiyar ba sai dan zalunci wa uluwan da nuna isa wato da girman kai ibnu taymiya ya ci gaba da cewa bal istiqra'u bari ma wannan magana ai bin kwakwafi na malamai ya yadullu ala annahu kullama kana ar-rajulu a'zama istikbaran an ibadati Allah kana a'zama ishrakan billah bin kwakwafin dalilai na alkur'ani da dalilai na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama sun nuna mana cewa duk sanda mutum ya fi kowa girman kai da barin bautata wa Allah to yakan kasance ya fi kuma kowa yin shirka da Allah لأنه كلما استكبر عن عبادة الله ازداد فقرا وحاجة إلى المراد المحبوب الذي هو المقصود a duk sanda mutum girman kansa ya hana shi bautata wa Allah to kuma zuciyarsa wacce Allah maɗaukakin sarki ya halicce ta da buƙatuwa zuwa ga ibada buƙatuwan nan tata za ta ƙara tsananta zai ƙara samun buƙatuwa da talauci na zuwa ga wani abin da yake shine muradi shine abin so wanda shine abin nufinsa na farko maqsudul qalbi bil qasd al zuciyarsa za ta dinga karkata zuwa ga ubangiji shi kuma girman kai ya hana ya miƙa wuya ga ubangiji don haka zuciyarsa na fusga shi zuwa ga ubangiji saboda yaƙinin da yake ciki da kuma buƙatuwar da take da shi na bautata wa ubangiji a zahirinsa shi kuma yana bautata ma wani abu wanda ba Allah ba abin da ya sanya wa soyayya shi ta koli ya sanya masa fatansa na koli to kaga anan ya zama mushriki ta bangaren zuciyarsa karkata zuwa ga Allah ta ɓangaren ayyukansa na zahiri kuma karkata zuwa ga wani Allah ba wannan shine shirka ba fa yakunu mushrikan masta'badahu min zalika sai ya zama mushriki ta hanyar abinda ya bautar da shi ba Allah ba abinda ya mai da shi bawa gare shi ba Allah ba kamar yadda hadisi ya gabata a baya ta isa abdul ta isa abdul ga zuciyarsa na buƙatar bautar ubangiji amma kuma bala'in kwaɗayinsa ga duniya da tara dukiya ta hana shi ya koma ya miƙa wuya ga ubangiji zuciyarsa na karkata zuwa ga Ubangiji ayyukansa kuma na karkata zuwa ga wani Ubangiji sai ya zama mushriki ta wannan nahiyar walan yastaghni alqalbu an jami'il makhluqat babu yadda za a yi zuciya ta wadatu ga barin dukkanin halittu ka ji zuciyarka kawai Allah take nufi wannan ba zai samu ba illa bi an yakuna Allahu huwa maulahu allazi la ya'budu illa iya. sai idan zuciyar nan ya kasance Allah madaukakin sarki shi kadai ne kawai majibin dinsa kuma wanda ba abin da yake bautawa sai wala yasta'inu illa bihi babu abin da yake neman taimakonsa da agajinsa sai shi wala yatawakkalu illa alaihi babu wani abin da yake dogaro a kansa sai ga Allah wala yafrahu illa bima yuhibbuhu wa yardahu baya farin ciki sai da abin da Allah yake so ya kuma yarda da shi wala yakunu illa yakrahu illa ma ma ba kuma yaƙin wani abu sai abinda Allah yake ki sai abinda Allah yake ki wala yuwali illa man walahu Allah baya jibintar wani sai wanda Allah ya jibinta wala yuadi illa man adahu Allah baya gaba da wani sai wanda Allah yake gaba da shi wala yuhibbu illa lillah baya so sai dan Allah wala yubghidu shay'an illa lillah baya ki sai dan Allah wala yu'ti illa lillah baya bayarwa sai dan Allah wala yamna'u illa lillah baya hanawa sai dan Allah to idan bai zama haka ba to babu yadda za a yi zuciyarsa ta wofinta daga shirka sai ya zama da waɗannan sifofin. matuƙar zuciyarsa ba ta cika da waɗannan aƙida waɗannan aƙidu ba ya zama na Allah kawai shine abin bautarsa shi ne kaɗai wanda yake nemansa da bukata shi kaɗai yake dogara gare shi shi kaɗai yake yin farin ciki da abin da zai faranta masa rai shi kaɗai yake ƙin abin da yake yake son abin da yake so yake so dan Allah yake ƙi dan Allah yake bayarwa dan Allah yake hanawa dan Allah idan ya zama haka to zuciyarsa za ta kuɓuta daga shirka kadan ba haka ba kuwa ko babu yadda za a yi zuciyarsa tastaghni an jami'il makhluqat ba yadda za a yi zuciyarsa qalbuhu yastaghni an jami'il makhluqat fa kullama qawiya ikhlasu hubbihi duk sanda ikhlasi na bawa yayi karfi a zuciyarsa Wadini dinihi lillah addinin sa da yake wa Allah yayi karfi a zuciyarsa Taf mudu min to a kuma lokacin ne yake samun kamala wajen kufutarsa daga girman kai da kuma da kuma shirka ikhlasin sana ƙara ƙarfi yana ƙara samun kamala wajen kuɓuta daga shirka wajen kuɓuta daga girman kai ikhlasinsa cikin waɗancan abubuwa yana rauni zuciyarsa kuma na ƙara kusantar abin da yake girman kai ne abin da yake shirka ibn taymiya yace shirka ita ce ta rinjayi nasara girman kai shi ya rinjayi yahudawa والشرك غالب على النصارى والكبر على اليهود قال تعالى في النصارى أن أنا جاي منا دنجنة النصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه أما يشركون اتخذوا أحبارهم سرقي ما لمنسوا ورهبانهم da إبادة ibadar sun riƙe su arbaban iyayen gidi. min dunillahi ba Allah ba suna halatta musu abinda Allah ya haramta su yadda suna haramta musu abinda Allah ya halatta su yadda sai suka zama tamkar iyayen gidi a wajen wal masiha ibn maryam suka riki isa dan maryam a matsayin Allah wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidan alhalin ba a umarce su da wani abu ba face su bauta wa Allah shi shi kadai Allah guda ɗaya tak la ilaha illa huwa ba shi da wani babu wani abin bauta sai shi subhanahu amma yushriku sarki ya tabbata ga abin da suke yi na shirka Allah ya nuna abin nan da suke yi shirka ce shi kuma ya tsarkaka ga barinta yahudawa kuma Allah ya ce mana game da su afa kullama ja'akum afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun ashe ko da yaushe wani manzo ya zo muku da abin da zukatanku ba sa so sai ku ɗora girman kai Allah yake gaya mana halin Yahudawa shi da girman kai a duk sanda wani manzo ya zo musu da abin da bai yi daidai da ransu ba sai girman kai ya hana su su sadu da su miƙa wuya fari fa fariqan kazzabtum wasu ɓangare na manzannin da za su zo muku da abin da ya saba wa ranku sai ku ce karya suke yi wa fariqan taqtuluna wani ɓangaren na manzanni kuma ku kashe haka nan Allah ya ce sa'asrifu an ayati allazina na fil ardi bighairi alhaq wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha wa in yarau sabila ar-rusul la yattakhiduhu sabila wa in yarau sabila al-ghayyi yattakhiduhu sabila da sannu zan kawar da waɗanda suke girman kai a cikin ƙasa zan kawar da su daga ayoyina duk wani wanda yake da girman kai ba zai fahimci Alƙur'ani ba ba zai fahimci sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba ba za su haɗu ba shi yasa wani daga cikin malamai da aka gaya masa cewa ai wasu suna sukan ibnu taymiya da cewa yana da girman kai yace ba zai yarda ba inda yana da girman kai ba zai fahimci alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ba kamar yadda muka ga ya fahimta saboda Allah yace ta'asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq Allah yace duk waɗanda suke girman kai a bisa tsoron ƙasa ba bisa gaskiya ba zan kawar da su daga ayoyina shi ko ibnu taymiya mun san yana ɗaya daga cikin waɗanda kowa ya sallama masa a lokacin daga masoyi har maki wal haqqu ma shahidat bihi al a'da'u to tunda kuwa har haka Allah ya bashi wannan sani na alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ba zai taba zama yana da girman kai ba wa in yarau kulla ayatin la yu'minu biha kowace irin aya suka gani hujja suka gani ba za su yi imani ba girman kan nan ba zai bar su yi imani ba wa in yarau sabilar rushd in suka ga tafarki na shari'a la yattakhidhu sabila ba za su rike shi tafarki na rayuwa ba wa in yarau sabilal ghayy amma duk lokacin da suka ga tafarki na bata yattakhidhu sabila shi za su rika a matsayin tafarkin tafarki abin bi saboda haka babu yadda za a yi an tsar tauhidi ya haɗu a zuciyar bawa tare da girman kai ba za su haɗu ba musamman girman kan da zai hana ka ka karɓi gaskiya to wanda duk zai zama da wannan hali Allah maɗaukakin sarki zai sa masa tsabki zai sa masa khatma a cikin zuciyarsa ba zai fahimci ayoyinsa ba ba zai fahimci hujjojinsa ba sa asrifu an ayati allazina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq ibnu taymiya ya ci gaba da cewa ولما كان الكبر مستلزما lishirki to kasancewar girman kai yana tattare da shirka yana haɗe da shirka ko da yaushe wa shirku ziddul islam shirka kuwa kishiyar musulunci ne wa huwa dhanbu alladhi la yaghfiruhu Allah shirka shine laifin da Allah baya gafara gare shi baya gafarta shi Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad iftara ithman lalle tabbata hakika Allah baya gafara a hada shi da wani amma yana gafara ga laifin da duk bai kai shirka ba shi ma ga wanda ya so wa man yushrik billah wanda duk ya hada Allah da wani yayi aikin shirka Fa faqad iftara ithman azima lalle ya kaji wani laifi mai girman gaske haka nan Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bih lalle Allah baya gafara a yi shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman sha. yana gafarta abinda bai kai shirka ba ga wanda ya so wa man shirik billahi wanda duk yayi shirka da Allah faqad dhalla dhalalan ba'ida yi bata bata mai nisa ya bata bata mai nisa to kasancewar girman kai yana haifar da shirka kana al-anbiya'u jami'uhum mab'uthina bi islam kasancewar girman kai yana haifar da shirka shirka kuwa kishiyar musulunci wannan shi yasa gaba ɗayan annabawa Allah ya aiko su da musulunci don musulunci shine abin da zai yaƙi girman kai shi zai yaƙi shirka in ya yaƙi girman kai to ya yaƙi abin da yake haifar da shirka fa huwa ad-dinu alladhi la yaqbalu Allahu ghayrahu annabawa gaba ɗaya Allah ya aiko su da addinin musulunci wanda shi ne addinin da Allah baya karɓar wani addini in ba shi ba la min al-awwalina laminal min al-akhirin baya karɓar wani addinin da ba musulunci ba a gurin mutanen farko da mutanen ƙarshe wannan matsala ce da wasu malamai kamar yudi suka yi rubutu a kai shin al'ummomin da suka gabata su ma musulmi ne ko mu kaɗai ne musulmi سيودي يا يو لتابي او رسالة ارق الزنوة وديسا متى سونا اتمام النعمة باختصاصها باختصاص الاسلام بهذه الامة اتمام النعمة باختصاص الاسلام بهذه الامة وتشينا ganin cewa wannan al'umma ita kadai ce musulma al'ummomin da ba za a ce musu musulmi ba hususiya ce ta wannan al'umma annabawa da suka gabata ya yadda musulmi ne annabawa duk musulmi ne amma ba za a kira al'ummar su ba musulmi to wani ya yi masa inkari to ya dai babbaci wannan mai masa inkari ya gaya masa baka ya ce jahili ne bai san abin da yake ba jahili ne muqallidi ne bai kamata ba ijtihadi ba yana da karancin bincike yana da karancin leƙe-leƙe bai san makamar dalili ba saboda haka shi a gunsa waɗannan al'umma ita kadai ce musulmi saboda Allah ce huwa ijtabakum wa ma ja'ala alaykum fid din min haraj millata abikum ibrahim huwa sammakum almuslimina min qabl wa fi min qabl wa fi ke wannan ayar ta nuna mu kadai ne musulmi annabi ibrahim ne ya sa mana musulmi to ban sani ba annabi ibrahim bayansa ne aka samu al'ummar da Allah ya aiko annabawan bani isra'ila gaba ɗaya ya kirawo zurriyarsa kawai musulmi ‘ya'yansa annabawa amma banda sauran mabiyansu wato ya yi ta ƙoƙari ya tabbatar da ra'ayinsa amma kuma in kana karanta za ga akwai ci da ƙarfi akwai ci da ƙarfi ya riga ya faɗi maganar kuma yake ganin lallai sai ya yi mata gurbi duk ayoyin da ibnu taymiya din nan zai kawo sai ya ce annabawan ake nufi kawai amma ban da al'ummar to shi annabi an ce annabin annabi nuhu misali an ce shi musulunci yake yi amma kai da ya kira ka bi addinin sa kai kuma musulunci ne ba ba ai abin dole ne kai ka kasa ganewa shi addinin sa musulunci musulmi ne amma shi wanda ya bi shi ba za a ce masa musulmi ba to abin na suyudi yana da wahalar ganewa Ibnu taymiya yana cewa kana al-anbiya'u jami'uhum mabuthina bi dinil islam kaga shi a gurin sa duk annabawa addinin musulunci Allah ya aiko su da shi tunda musuluncin nan shine tauhidi shine miƙa wuya shari'a wannan takan bambanta ko saboda duk annabawa Allah ya aiko su da addinin a miƙa wuya ga Allah yace shine addinin da Allah ba zai karbi wani addini ba shi ba sawa'un a gurin mutanen farko ko gurin mutanen ƙarshe Nuhu yana cewa fa in tawallaitu ma sa'altukum min ajrin in kun juya baya kun iya yarda da abin da nake kiran ku zuwa gare shi ma sa'altukum min ajrin ni da ban ban nemi ku biya ni ba in ajriya illa ala Allah ladana yana ga Allah Allah shine zai biya ni wa umirtu an akuna minal muslimin ni an umarce ni in zan cikin masu mi kauya musulmi ko tunda kun iya ku tafi da ban ban nemi wani abu wajen ku ba inda sun mi kauya shi yana suna tare da shi su ma suna me suna musulmi وقال في حق إبراهيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين وانيني زي قطعين برن الدين النبي إبراهيم إلا من سفه نفسه sai wanda ya wautar da kansa wala qad istafainahu fid dunya hakika mun zabi annabi ibrahim a duniya ya zama ɗaya daga cikin ulul azm ya zama abul anbiya'i annabawa su fito daga tsatsansa wa innahu fil akhirati lamina salihin kuma a lahira yana daga cikin gungun mutanen ƙwarai. isqala in lokacin da ya ce wa isqala lahu rabbuhu in lokacin da ubangijinsa ya ce masa aslim ka miƙa wuya qala aslamtu li rabbil alamin ce na miƙa wuya ga ubangijin duniya wa wasa biha ibrahimu banihi ya bunayya inna allaha astafa lakum ad-din fala tamutunna illa wa antum muslimun ya yi wasiya ga ‘ya'yansa, ya ce, ‘Ya ‘ya'yana, Allah ya zaɓa muku wannan addini, kada ku mutu face kuna musulmi. Ashe addinin da annabi Ibrahim ya zo da shi, ya kuma yi wasiya ga ‘ya'yansa su bi shi ne mai musulunci. ‘Ya'yan annabi Ibrahim a ciki aka samu, eh, a ciki aka samu banu Isra'il, jikokin a jikokin Yaqub alaihi salam, a jikokin eh, Ishaq alaihi salam. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون كدك متفاتيكنا مسلمي هكذا النبي يوسف توفني مسلما ربي قد آتيتني من الموت وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين اكثر أقرش لا يوسع أنا نقول الله كربلينا إنا مسلمي وألحقني بالصالحين تاقش جناء الدين عند الله دولا شاكي shine musulunci yana roƙon Allah ya karɓi ransa akan wannan addini na musulunci don haka bai kirawo mutane ba sai zuwa ga musulunci haka nan annabi Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimina yudi da yazo irin wannan ayoyi tunda nan dai ya qaumi kaga duk bani Isra'ila ya ku mutane na in kuntum amantum billahi in har kun yi imani da Allah fa alaihi tawakkalu shi kadai gare shi shi kadai za ku dogara in kuntum muslimin in kun zama musulmi sai yace ai yana nufin annabawan cikin su sauran kuma yan rakiya ne sauran bittabi'iyya bittabi'iyya ta hanyar rakiya ne aka sa su cikin kalmar da amma su sunan su yahudawa faqalu ala allahi tawakkalna suka ce ga Allah muka dogara wa qala ta'ala inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nurun yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu lil ladina hadu lalle mun saukar da at-taura wanda a cikinta akwai shiriya da haske annabawa suna hukunci da ita annabiyun alladhina aslamu annabawan da suka miƙa wuya suka suka karbi musulunci suna hukunci da ita ga waɗanda suka tuba su sauran bani isra'ila da ya zo kan irin wannan ce waɗannan annabawa ne su a ce musu musulmi rabbi inni zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulaiman lillahi rabbil alamin bilkisu musulma eh, musulma ce ko to ita ma annabi ce wa aslamtu ma'a sulaiman lillahi rabbil alamin in aka ce mutum aslama ba ya shiga musulunci kenan ba to shi ma irin nan yace duk ta hanyar rakiya ne bittaba'iyya ne to sai kaga abin akwai ci da ƙarfi a ah, to me yayi zafi sai an ce su ba musulunci sai ba me yayi zafi sa kawai yace wata falala ce shi kan kiran mu musulmi wata falala ce da muka banta da ita akan sauran al'umma min khasa'is hadhihi al'umma wannan kawai ke so tabbatar to amma ana so a tabbatar da wannan kuma aka samu ayoyi da suka ci karo da wannan ba sai haƙura ba Me meye dalilin da za a yi ta bankara ayoyi sai lalle sun yarda da wannan doguwar risala yayi da dalilansa kusan ashirin ya ce ma ya samu na ashirin da ɗaya وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون duka annaba ne waɗannan hawariyun duk annaba ne lokacin da auhaitu ilal hawariyina nayi wahayi zuwa ga hawariyawa an aminu bi ku yi imani da ni wa bi rasuli da manzona qalu amanna wa shahad bi annana muslimun suka ce mun yi imani ka shaida mu musulmi ne Allah yana cewa inna dina inda Allahi islam addini a gurin Allah shine musulunci addini a gurin Allah ba wai yanzu ba tun kafuwar duniya wannan ni wuya ga Allah shine addini a gurin Allah wa man yabda ghayra al-islam dina ba wai kawai cikin wannan al'umma ba tun da kafuwar duniya duk wanda ya bi wani addini ya nemi wani addini ba musulunci ba falan yuqbala min ba za a taba karɓar wannan addini daga wajensa ba Allah yana cewa afa ghayra dinillahi yabghun wani addinin Allah suke nema walahu aslama man fi samawati wal ardi taw'an wa karhan wannan shine al-islamul am islamul kainat dukkanin wasu halittu na sama da na ƙasa na ruwa da na tudu da na duwar wasu na fili da na ɓoye ga baki ɗayan suna musulunci suna miƙa wuya ga Allah wannan kuma shine musulunci ko menene da ka gani yana bin wannan addini ne na musulunci ma'ana yana saranda ga ubangiji da Allah ya ce man fis samawati wal ardi Allah ya gallaba janibin mai hankali man kalma ce da take ake amfani da ita ga mai hankali an linjayar da janibinsa amma ba wai dan kai shi kadai kawai ake nufi ba dukkan wani wanda yake cikin sama da dukkan wani wanda yake cikin ƙasa da dukkan abin da yake cikin sama da abin da yake cikin ƙasa musulmi wanda yake mai imani mai miƙa wuya yana ta hanyar yana so ta hanyar yana kwaɗayi yana ƙauna wannan shine musuluncinsa zai amfani shi wanda kuma ta bisa tilas ya miƙa wuya ga dokokin ubangiji na halitta domin akwai dokokinsa na karanci da muke karantawa Ƙur'ani da Allah madaukakin sarki ya saukar da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan dokokin Allah ne na rubuce na karanci eh al-ayatul maqru'a akwai kuma dokokin ubangiji na halitta wanda Allah madaukakin sarki ya tsara ya gudanar da halittarsa bisa doransu to idan ka ƙi bin dokokin ubangiji na rubuci ko na karance ko ka ƙi kasu ko kaso dole ka bi dokokinsa na halitta kamar yadda a baya muka sha faɗa dole ne ka miƙa wuya ga irin tsarin da ubangiji ya yi na halitta dole ka ci dole ka sha hmm? ba za ka ce kai saboda kan gare wa Allah ba ba ma za ka ci din ba to ba ma zan ci in sha din ba ba dai Allah ya yi da to ba zan ci din ba baka isa ba ko ka ce kai ba za ka yi bacci ba tunda dai wannan baccin wani tsari ne da ubangiji ya gudanar da halitta to ni ba zan bi wannan dokar ba ba wanda ya isa ko ya ce shi shi ba zai shaƙi iskan ba ma tunda ubangiji ne ba zai shi. ai ba zai yiwu ba ko irin tsarin halitta da Allah ya masa ne ya tafi da kafafuwansa ya ce to shi shi da hannayensa zai dinga tafiya ko taka zai dinga tafiya tunda dai Allah ya tsara kafa a tafiya da ita to ni ba zan tafi ta kafan ba ta ka zan dinga tafiya amma ban yamshi mukibban ala wajhihi ada amman yamshi sawiyan ala siratul mustaqim yasa Allah ya sifanta kafirai da suka faddare kamar wanda suke tafiya ne da ka to dole ne idan mutum ya ki miƙa wuya ga dokokin ubangiji na karanci na rubuce ya miƙa wuya ga dokokinsa na halitta shi yasa Allah ya ce tsawan wa karha ta hanyar kana so ka bi dokokinsa da ya saukar maka yi kaza bar kaza ko kuma kar hakaki ka bi dokokinsa na tsare-tsaren da ya na halitta baka isa ka canza su ba kundanka ya yi shi dan ya ji baka isa ka canza ji daga kunne ya koma hanci ba bakinka dan ka ci ka fitar baka isa ka ce ka canza wurin cin abincinka ya koma ta kunna ba dole waɗannan tsadurkan da Allah ya yi su za ka tsaya kansu shine ɗau'an aukar yace fa zakara islamal ka'inati Allah ya ambaci musuluncin dukkanin halittu tau'an wa karhan ta hanyar suna so ta hanyar miƙa wuya ko ta hanyar tilas annal المخلوقات jami'aha domin dukkanin halittu gaba ɗayansu muta'abbidatun lahu at-ta'abbud al'am masu zama masu bauta ne ga ubangiji bauta na gaba ɗaya wato masu bin dokokin ko hanyoyin da Allah ya shata dukkanin hari sawa'un aqarra al-muqirr bi dhalika aw akara mutum ya yadda da haka ko bai yadda ba wa hum madinuna lahu mudabbaruna su masu da'a ne ga ubangiji kuma waɗanda ake gudanarwa ne ubangiji yake gudanar da wa hum muslimuna lahu taw'an wa karha su masu bi wuya ne musulmi ne gare shi sun ki ko sun so Laisali, li ahadin min al-makhluqati khurujun amma sha'ahu babu wani daga cikin halitta ta ubangiji da zai ce zai fita daga abin da Allah yake so wa qaddarahu ko Allah ya kaddara wa qadahu ya hukunta wala haula wala quwwata illa bi babu sauran dabara babu saurar wani karfi face ta hanyar ubangiji madaukakin sarki wa huwa rabbul alamin shine ubangijin halittu duka wa malikuhum Shi ne mai mulkin kowa da kowa yusarrifuhum kaifa yasha yana jujjuya halittarsa yadda yake wa huwa khaliquhum kulluhum kowa da kowa Allah ne ya halicce shi wa bari'uhum ya kirkiri halittarsu wa musawwiruhum ya tsara zubin halittar wa kullu ma siwahu duk wani abin da ba Allah ba huwa marbubun shi din nan wato mai bin ubangiji ne Allah ne ubangijinsa masnu'un yinsa aka yi mafturun kaga shi aka yi faqirun mai buƙatuwa ne muhtajun mai buƙata ne mabhurun sannan kuma wanda aka fi karfi ne wa huwa subhanahu al-wahid al-qahhar Allah shi kadai sarki ya tabbata gare shi shine al-qahhar wanda yafi karfin komai al-khaliq shine yake mahalicci al-bari shine mai kirkirar halittar lokacin da babu ita al-musawwir shine mai tsara zubin halittar ya suranta zubin halitta din yadda yake so wannan Allah shi kadai yake da wannan duk wani wanda ba Allah ba ba ya da wannan sifa in ko ba ya da wannan sifa shi mai bi ne dole ne ko ya ki ko ya so ta ga tsarin da Allah madaukakin sarki ya zuba in ya yadda ya bi tsarin sa da ya sa na dokoki sai ya bi in kuma ya kiya dole ne ya bi tsare-tsaren sa na rayuwa wannan shi yake nuna mana wajabtin bukatuwar dan adam zuwa ga ya karɓi tsarin Allah shi kadai ne mafita domin shi ya yi ka shi ya san buƙatar ka shi ya san ina yake maka ciwo shi ya san me zai warkar da kai shi ya san irin abin da yake zukatanka zukatanmu na soye-soyen rai saboda haka shi kaɗai ne zai iya tsara mana yadda za mu tafi da rayuwa kamar yadda a ƙanƙanuwar rayuwa irin wannan da muke ciki muna ganin baturan da zai yi wani inji zai haɗo shi da wani littafi yana zayyana yadda za ka gudanar da inji ce kaza ka sa masa kaza kada ka yi kaza lokaci kaza kada abu kaza ya wuce igeji kaza in ka ji yana kaza to ka san abu kaza da yake faruwa sai mu yadda da wannan ɗan littafi mu kuma yadda cewa bin wannan tsare-tsare da aka yi shi zai kiyaye mana lafiyar injin to ballantana wanda ya duniya gaba ɗaya samanta da kasanta da manya-manyan halittun da suke ciki waɗanda muke gani da waɗanda ba ma gani waɗanda muke in musu da waɗanda ba ma in musu gaba ɗaya a ce Allah ya yi su kuma ya bar su sakakai su su je su fara wa kansu yadda za su rayu ai ba za su yi ba ba za su yi ba a cikin akhbaru abi hanifa da ake labartawa yana yana tattaunawa da wani mulhidi mulhidi shine wanda bai yadda akwai Allah ba kawai mu ne ce ta samar da mu ɗabi'a ce kawai kamar yadda zaka aje abinci in yayi kwanaki kawai kaga tsutsotsi kaga dai wai ai ba abincin da kawai ne ce su ce kawai mu ne ce ta samar da mu ko su ce ruwa ne ko su ce iska ko su ce wuta kama kama dai sai al'illatul fa'ila ita ce wuta ko al'illatul fa'iliya shine iska ko waye ko waye irin waɗannan ya haɗu da su gaddama ta ƙarfi tsakanin suka ce su ba Allah babu wani abu wai shi Allah to sai yake labarta musu yace shi ko ya ji labarin wani jirgin sama wani jirgin ruwa wani katon jirgin ruwa mai ɗauke da kayayyaki masu ɗanɗan yawa da al'umma masu yawa ya keto bahar maliya tun daga gurin da aka yi masa lodi ya je tashar da zai aje lodi shi kaɗai. ba ya da wani direba kai abu hanifa <laughs> wannan labari naka ka ah, me kuke mamaki ba zai yi wasu kace haɓa? kan mai da mu yara jirgin ruwa ƙato cike da kaya ya tashi daga inda yake ya je har gurin abin da ya aje kaya a ah, kai ba zai yiwu ba ya ce a ah, to ku kun ce wannan duniyar gaba ɗaya da abin da yake ta da halittarta da komai yadda take gudana din nan gaba ɗaya ba direban da yake gudanar da ita kun ce ba Allah to shine suka suka fara tunani eh fa rana ta hudu ta fa ba Allah wata ya kusa kullum ga shi nan abu ɗaya na kasai sai kuma duk ba wanda yake gudanar da wannan kai wannan su sa suka fara tunani to tunda kuwa Allah madaukakin sarki shi ya halicce mu shi yake gudanar da al'amuran mu dole ne shi zai fi sanin bukatun mu inda an bar abun ga hannun dan adam to san zuciya zai yawa ai kuna gani dai yanzu da aka aka ajana Allah din sai kowa yake so gyara ya daidai da nashi kuma duk duniyar fa haka ake ka dauka wai a Najeriya duk duniyar haka ake in yau ana son wannan yayi kaza yayi shugaba kuma dokar da wancan na baya rubuta ba za ta daidai da wannan ba lokacin da hafizul asad a ya rasu ɗansa bashar ana so ya hau mulki to amma a kundin abin nan din an ce shekara ko 43 ne shi kuma bai kai ba kuma shekarun da bai yi wa ƙara maka duk duniya a san shekarunsa shi da aka yi gangan ko aka fito a rage shekarun mana su yi daidai da shi basharul <laughs> aka dawo da su daidai shekarunsa sai ya dare to shi ma duk tsare-tsaren da zai in wani ya zo shi ma ga ya ci karo da maslaharsa shi ma sai ya rarrake to kaga matsalar in dan adam shi zai yi eh shikenan kowa ya zo sai ya dinga kokarin yayi abin yadda zai zai ta zarcewa shi ma to kaga ta zarce ba ta kare ba yanzu shi wannan in tazarcen ta ki ta nan kuma wani abin zai bullo yayi tazarcen ta can Allah kiyaye wa huwa wa in kana qad khalaqa ma khalaqahu bi asbab wa wa huwa in kana khalaqa ma وهو وإن كان قد خلق ما خلقه بأسباب فهو خالق السبب والمقدر له وهو مفتقر إليه كافتقار wa laysa fil المخلوقات sabab مستقل بفعل خير ولا دفع ضر بل كل ما هو سبب فهو محتاج إلى سبب آخر zuwa ga Allah shi ma sababin hakiki bukatuwa zuwa ga Allah walaysa fil makhluqati sababun mustaqillun bi fi'li khairin wala dafi a duk cikin halitta kakaf babu wani sabab wani dalili wanda shi a karan kansa zai iya yi maka alkhairi ko ya ije maka sharri babu shi bal kullu ma huwa sababun fa huwa muhtajun ila sababin akhar yu'awinu duk abin da yake sabab shi ma yana buƙatar sabab da zai taimaka masa wa ila ma yadfa'u anhu didda alladhi yu'aridu yake buƙatar wani sabab wanda zai ije masa kishiyansa wanda yake yin karo da shi wa yumani yake farin hana shi muka ɗau misali yunwa idan za mu kawar da yunwa da wani sabab abinci ko wannan shine sabab din da za mu bi don mu kawar da yunwa shin wannan sabab din mustaqillun ne shi abincin yana da buƙatuwa zuwa ga wasu abubuwa ko baya da buƙatuwa zuwa ga wasu abubuwa to ka tuno abubuwan da zai buƙatu zuwa gare su su kuma ka kalle su kuma suna da buƙatuwa zuwa ga wani abubuwa ko ba su da buƙatu eh ba haka ne? saboda haka ba wani sababu sakil. kullu sababin muhtajun ila sababin misli saboda haka in ka ce abinci za ka cika koshi ne sabab ɗin da yake Allah ya halicce shi don ya ije maka yunwa to shi ma wannan abincin kafin ya haɗu sai an samar da wasu abubuwa su ma abin da za ka samar ɗin, ka ce za ka samar da da shinkafa da da nama da waye da waye shinkafar ita ma ba sai da wani abu aka aka samar da ita ba hmm? tana buƙatuwa zuwa ga wanda zai shuka ya noma ya waye ya waye ya waye to abubuwan da zai yi wannan aiki su ma suna buƙatuwa zuwa ga ko kayan noman kawai ka ɗauka suna buƙatuwa zuwa karfe manomi waye waye saboda haka abun ba zai kare ba saboda haka Allah shi kadai ne wanda yake wanda yake shine shine ne na ƙarshe wanda daga bayansa kuma ba shi baya bukatuwa zuwa ga wani abu Shi shine yake cewa wa huwa shi Allah wa in kana qad khalaqa ma khalaqahu bi asbab duk da abin da ya halitta ya halicce su da sababbai fa huwa khaliqus sabab shi ya halicci sababin shi ma wal muqaddiru lahu shi ya kaddara sababin wa huwa wannan zamirin udu ila sabab wa huwa ay sabab muftatirun ilayhi ay ila Allah shi ma wannan sababin na da buƙatuwa zuwa ga Allah ƙarin musabbabi kamar yadda abinda wannan sababin ya haifar yake da buƙatuwa zuwa ga Allah shi ma sababin yana da buƙatuwa zuwa ga Allah Walaisa fil makhluqati sababun wannan koma din ba ita walaysa fil makhluqati sababun mustaqillun bi fi'li khair babu a cikin halitta wani sabab wanda shi kadai zai kadaita wajen aikata alkhairi wala daf'u darrin ko ya ije cuta babu shi bal kullu ma huwa sababu duk abin da zaka ce sababi ne fa huwa muhtajun ila sababin akhar shi ma yana da buƙatuwa zuwa ga wani sababin wa ila ma yadfa'u anhu didd alladhi yu'aridu wa yumani'u ai ko shuka kai kana buƙatar ruwa tana buƙatar ruwa dan ruwan nan shi zai ijiye mata abinda zai kashe ta na zafi eh, ko iska saboda tana buƙatar wani sababi da zai taimaka mata ya ije mata abin da zai cutar da ita tana buƙatar shi kansa manomi sabab ne sai ya gyara shukar ya kawar da dukkan ciyayi waɗanda za su yi cutar da ita wa huwa subhanahu wahdahu al-ghaniyyu an kulli ma siwa Allah shi kadai tallin tal shine mawadaci wanda yake mawadaci ne daga dukkan abinda ba shi ba saboda haka al-ghinal tam shine lillah shi yasa Allah ya ce ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid ya ku mutane antumul fuqara'u ila dukkan wani mutum yana da bukatuwa zuwa ga Allah babu shi akwai mutumin da ba shi da bukatuwa zuwa ga Allah babu shi Allah shi kadai ne mawadaci fal ghinat tam lillahi laisa lahu sharikun yu'awinu ba shi da wani abokin tarayya da yake taimaka masa wala ziddun yunawi'uhu wa yu'aridu ba shi da wani kishiya da zai tsaya ya ja daga da shi babu shi babu wani kishiya da zai ce zai ci karo da manufa ta ubangiji babu shi Allah yana cewa kul ka gaya musu ara'aytum ma tad'una min dunillah ba ku ga waɗannan abubuwan da kuke wa ba Allah ba in aradani Allahu bi durrin in Allah ya nufi ya cutar da ni hal hunna kashifatu durrihi suna iya cutar faranye cutarwar tasa aw aradani bi rahmatin ko ya nufe ni da rahama hal hunna mumsikatu rahmatihi suna iya su rike rahmar da Allah ya nufi ni da ita ki zuwa gare ni ba ba su iyawa saboda haka gani nan da lafiyata ina ci ina sha ina rashin lafiya in warke ababan da kuke bautawa ni kuma ina cewa ku daina bauta musu ba su taɓa hana alheri ya same ni ba ba su taɓa hana idan cuta ta zo in rasa maganinta ba su kuma ba su taɓa samar da ni samar mun cuta ba to ashe kenan ba su wadata ba su ga kanki kan bare har su wadatar da ku bare har su zama abin barkar ku wal hasbi Allah kace hasbi Allah Allah shi kadai ya ishe ni alaihi yatawakkalul mutawakkiluna masu dogaro ga Allah kada suke dogaro Allah yana cewa in yamsaska Allahu bi durrin in Allah ya shafe ka da wata cuta fala kashi falahu babu mai iya yaye cutan nan illa huwa sai shi kadai wa in yamsaska bi khairin in ya shafe ka da wani alkhairi wa huwa ala kulli shay'in qadir babu kuma wanda zai iya hana wannan alheri Allah mai iko ne mai cikakken iko ne a bisa dukkan komai Allah yana labarta mana labarin annabi Ibrahim badadayin Allah ya qaumi yana cewa ya ku mutane na ni bari'un mimma tushrikuna ni ba ruwana ba ni ba abin da kuke shirka da shi inni tawajjini wajjahtu wajhiya lillazi fatara samawati wal arda hanifan na fuskantar da fuskata ga wanda ya kirkiri halittar sammai da ƙasa hanifan ina mai karkacewa duk wata barna wa ma ana minal mushrikin bana daga cikin masu hada Allah da wani wa hajjahu qaumuhu mutanansa suka dora jayayya da shi qala atuhajjuni fillah sai za ku yi jayayya da ni cikin lamarin Allah wa qad hadani alhalin ya shirya da ni wala akhafu ma tushrikuna bihi illa yasha rabbi shay'a na tsoron abinda kuke hada Allah da shi na tsoron sai abinda Allah ya so har zuwa inda yake cewa allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum amru wa muhtadun Waɗanda suka yi imani kuma ba su cakuɗa imaninsu da zalunci ba waɗannan su suke da kwanciyar hankali da nutsuwar zuci wa hum muhtaduna kuma su ne shiryayyu su suke da kwanciyar hankali a ranar gobe kiyama ran da kowa hankalinsa zai tashi a nan duniya ma su suke da kwanciyar hankali sa'an nan kuma su ne bisa shiriya su ne bisa gaskiya ya zo cikin bukhari da muslim kamar yadda muka karanta a darasinmu na at-tajridus sarih an ibn mas'ud radiyallahu anhu anna hadhihi na aya lamma nazalat yayin da wannan aya ta sauka shaqqa zalika ala ashabin nabi sallallahu alaihi wa abinda ayar ta kunsa sai yayi wa sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama nauyi suka ga wahalar daukar sa an ce waɗanda suka yi imani ba su takuda da zalunci ba ba ku yadda za a yi dan adam ya kubuta da zalunci in bai zalunci wani ba ya zalunci kansa wani lokaci ya zalunci ɗansa ya zalunci matarsa ba zai yiwu ba dai az-zulmu min shiyamin nufusi fa in tajid za'ifatin fali illatin la yadhlim zalunci kamar wata ɗabi'a ce da Allah ya halicci mutum da ita in ka ga mai kanka mai kansa baya zalunci saboda wani dalili ko dai an fi karfin sa in yace zai taba zalunci zai ji ba zai ji ba daɗi sai ya hakura ko ko kuma saboda wazi ina addini yana tuna Allah amma da babu wannan ya fi ƙarfin kowa kuma babu maganar hisabi kowa sai a ɗan taɓa to shine suka ce abin yayi nauyi a ce sai wanda bai haɗa imaninsa da wani abu na zalunci ba shi zai samu kwanciyar hankali a lahira su ba za su samu ba kenan shine ya musu ya musu girma sai suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullahi ayyuna lam yalbis imanahu bi dhulmi a cikin mu akwai wani wanda bai taba hada sa da zalunci ba a bincika a ce akwai wanda bai taba dan zalunci ba ko yaya ko yarin ka dungure kansa alhalin kuma yana da gaskiya ka zalunci shi to in an ku an ce wanda bai yi zalunci ba shine zai samu kwanciyar hankali da da amnu to babu mai samun amfani kenan fa qala sai annabi ya ce inna ma huwa shirk ai zaluncin da ake magana anan shirka ake magana shirka ake magana wal kafiruna hum zalimun ma'ana zalunci babban zaluncin ake magana ba ƴan ƙanana ƙananan zalunci irin wannan ai inna ma huwa shirk atas alam tasma'u ila qawli al-abd salih ba ku taɓa jin faɗar bawan Allah na kwarai ba inna shirka la zulmun azim kuma wannan shine tafsirul qur'ani bil qur'an ba ku ji ba wani bawan Allah na kwarai shine Luqman lokacin da yake gaya wa ɗansa ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim ya ɗan ƙaramin ɗana kada ka yi shirka da Allah don shirka zalunci ne babba shi yasa muka ce tanwini da Allah ya ce walam yalbisu imanuhum bi zulmin tanwini ne da ta'zim ai bi zulmin azim haka ba ɗan ƙanin zalunci Allah yake magana ba saboda haka Allah madaukakin sarki shi kadai ne mawadaci shi kadai ne mai cikakken iko shi kadai ne mai cikakken kudura shi kadai ne wanda yake babu wani wanda zai iya shiga gabansa ya hana shi abin da yake so dukkan wani abu da zaka rike a matsayin sababi mai bukatuwa ne zuwa ga Allah kuma Allah shi ya halicci wannan sababi Allah madaukakin sarki ya yi mana gamdakatar ya ba mu dacewa ya kafa mana tauhidi na gaskiya na kwarai an tsar tauhidi a zukatanmu don mu samu yarda ta sa mu samu shiga aljannar sa ta firdausi wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in ya rubuto da larabci ya wasalce amma da bai wasalce ba ai da yafi dan wasalin kuma yace an ce wai littafin ubudiyya kamar an cakuɗa shi da falsafa haka ne to in dai kai kana zuwa karatun ubudiyar nan ai kai kamata ka bada ansa in an cakuɗa shi da falsafar zaka kana da jibi ake karantawa ayoyi ne yanzu yau cikin karatun aya nawa muka karanta ba za ka iya faɗa su farar ɗaya ka ce aya kaza ba za ka falsafa take <laughs> saboda haka wani wai in bai gane abu ba sai ce falsafa wani in ya karanta kasa ganewa shi yasa wani in kana magana da shi ya ga zaka kure sai ce kakka mun falsafa kakka mun falsafa shi abun sa wai abin da bai ganewa ko ya fi karfin sa to falsafa ne ba wani ake nufi falsafa ba littafin al'ubudiyya na Sheikhul Islam gashi nan ana ta sayarwa a ko'ina kowa yake so zai iya saya ya karanta wanda ma bai taba ji ba in ya saya zai gani menene a ciki yake cewa ibn taymiya bai gushe ba yana fuskantar kalubale tun daga wancan tun daga sa har zuwa yau me za mu ce game da wannan ina ce muna muka dan faɗa ai wani abin ya zo mukan a shimfiɗar karatunmu na ibn taymiya mun yi magana akan ibn taymiya da irin abin da ya fuskanta da abin da yake fuskanta kuma duk wanda yake bisa gaskiya ai ba za ba zai gushe ba yana fuskantar irin wannan cece kuce da da da cin zarafi idan muka duba shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba ba ana ana cin zarafin sa ba to ai ba ba daina za a yi ba to in an ci zarafin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam waye kuma za a ce ba za a ci zarafin sa ba babu shi saboda haka illa dai kawai iyaka masu gaskiya suna gane gaskiya duk yadda za ka yi ka ce za ka rufe hasken rana bayan ta hudu tana tsaka wannan abu ne da ba zai yiwu ba ka ɗaukar wa kanka aikin da baka da ranar kare shi wani kuma so yake a bashi tarihin imamu suyudi da mazhabarsa ta fiqihu da aqidarsa kai wannan wannan ai lacca ce tarihi imamu imamu ko kuma eh, eh, ana ce masa imam saboda shahararsa ta fuskar rubuce-rubuce tunda al'imama din ka iya kasata akwai al'imama ta kuduwa kasancewar mutum abin koyi ne cikin kamar da ce imam malik al'imamu shafi al-Imam ahmad waɗannan suna cikin waɗanda Allah ke cewa Allahu a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun waɗannan su ne suka samu imama a addini suna shiryarwa da umarnin Allah saboda haƙurin da suka yi da kuma yaƙini sakankancewa da suke da shi a zuciyarsu waɗannan su ne a imma al-muqtada bi akwai kuma wanda yake samun imama ta ilimi fice da yayi a wani fanni a kirawo shi imam a cikin wannan fannin ba dan ya kasance kamar imamu malik wajen zamansa kudwa ba ko imamu shafi'i ko ahmad wajen zamantowarsa kudwa a baban koyi to wataƙila in aka ce imamu suyudi irin wannan ne ya yi fice wajen tattara da rubuce-rubuce yana daga cikin waɗanda suka fi kowa rubuce-rubuce a tarihin duniya kafinsa ana ambatan su ibnu jauzi sannan su ibnu taimiya sannan aka zo kansa babu wanda ya kai shi yawan rubuce-rubuce ya yi rubuce-rubuce da dama saboda galibin rubuce-rubucensa tattarawa yake galibi bai cika tsayawa ya yi ta caccakan matsala har ya ce zai fi mata bakin abin nan ya gano bakin zaranta ba ya fi tarawa to shi yasa suka ce wani lokaci garin yaye yayansa yakan yayo abu da kishiyarsa kamar mai yin itace cikin duhu eh sai ya dauko miciji bai sani ba to saboda haka suka ce yajma'u shay'a wa diddahu suke cikin kiransa hatibul laylin to amma dai ya taimaka ya ba da gudunmawa mai yawa a tarihin al'umma ta fuskar kiyaye wasu rubuce-rubuce a littattafansa waɗanda ba dan ya rubuta a littattafan nasa ba za mu san komai game da waɗannan littattafai ba saboda yanzu duniyar sun zo sun ɓace sai a cikin littattafansa muke iya tsuntar maganganun da malaman suka yi kamar yanzu misali lokacin da muka yi maganar maulidi risalar fakahani da ya yi akan maulidi ya caccaki maulidi a cikin littafin su ka ganta ya ɗauko ta tun daga farko har ƙarshe ce zai warware ta ki warwarewa to saboda haka eh, Siyudi ya ba da tashi gudunmawar a fiƙihu shi ba shafi'i ne Mazabarsa ta fiƙihu ɗan shafi'iya ne a aƙida kuma ɗan ash'ariya ne a suluki kuma sufi ne saboda haka ya tara tarkace da yawa za ka ga wani guri abubuwa masu amfani ka ƙaru da su wani abubuwan kuma ba za ka iya faɗa su ba ma yanzu kamar sa tanwirul halak fi jawazu ru'yatin nabiyyi wal malak wai zai haskaka duhu dan ya kawo dalilan da suke nuna tsarara ana iya ganin annabi ana iya ganin mala'ika ga annabi saboda ka za ka iya ganin annabi ƙarara da ya faɗi haka sai masu zaƙewa su kuma sai suka ce shi ma yana gani don haka shi wai hadisi ma ba sai ya tsaya ya wahala ba waye ruwaito ta ina aka ruwaito an kaza a'a shi kawai annabin zai gani ya rasulullah kai ka faɗi kaza kuwa ya ni ai ni na faɗa to kenan a ba ni na faɗa ba to kenan to wannan ƙarya suka yi masa ba shi ya faɗa ai littattafansa suna nan an gane ko shi da a littattafansa mun ga hanyar da malaman suke bi ita yake bi ya iya dacewa ya kuskure ba mu ga shi ya ce ai wannan hadisin ne je na ga manzo Allah a kwadar mu ko a kofar mu? na tambaye shi ya ce mun kaza ba babu wannan al-ajluni a kashful khafa littafin al-ajluni muqaddimata yake hikaitowa daga ibnu arabi ibnu arabi sufi makiri yake cewa ai shi ilimin hadisi sahihi da da'ifi ana iya yin sa ta hanyar kashafi ta hanyar kashafi a maka kashafi baka buƙatar sai ka karanta balahu ko ilal ko mai imamu ahmad ko waye waye yace a kawai kai kai kashi ai maka fi sai ka ga manzo Allah a gaban ka tsaye ka ce yaya kaza hadisin nan da aka ce na ƙarya ne kai ka faɗa ya ce eh ni na faɗa to ko an ce na ƙarya ne in duk al'umma sun yi ittifaki cewa ƙarya ne to gaskiya ne wannan hadisi za ka yi aiki da shi don ka samu ingancin sa ta hanyar kashe in kuma hadisin duk al'umma ta haɗu akan sahihi ne ka haɗu da manzo Allah ya ce maka za'ifi ne ba hadisi na bane to ba ba hadisin manzo Allah bane al-ajluni ya kawo shi a wani littafi a muqaddimar littafin da yayi wai dan ya gaya wa mutane hadisan da suka shahara a a bakin jama'a da marasa kyau a ciki da masu kyau da marasa kyau sai a cikin muqaddimar kuma ya tusa wannan magana kaga duk ya rushe littafin da yi ban ga amfanin kuma littafin da al-ajluni ya ci gaba da yi ba bayan ya kawo cewa ai duk abinda ma za a ce ma sahihi ne ka iya ganin manzo Allah ce ba sahihin bane abinda za a ce maka ba sahihi bane ka iya ganin manzo Allah ce maka sahihi ne to me zai rubuta kuma a cikin littafin ya kima babu ga kuraye ya bar rubutun daga nan to su yi bai ce shi yana ganin manzo Allah ya ce masa kaza sai a'a wannan masu zakewa su suka faɗa ka shi da ya ce ana iya ganin manzo Allah karara wai har wani wali ma yana cewa law ujiba anni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tsarfata ainin ma udda nafsi min almuslimina wai shi da za a yi masa shamaki tsakaninsa da ganin manzon Allah daidai da kimtawar ido shi ba zai ɗaukansa cikin musulmi ba to ban san ya abin zai yiwu ba ko matan manzon Allah da ƴaƴansa wata rana ba za su gan shi ba ya tafi jihadi ya ya, ya shiga makewayi ya yi kaza wata rana dai ba za a gan shi ba to shi ya ce daidai da kiftawar ido bai ga manzon Allah ba to shi ba zai ɗaukansa musulmi ba to yana daga cikin duk abubuwan da a suyudi ya yi ta rubutawa Allah gafarta masa ya dubi ayyukansa da ya yi na kirki Allah muna roƙonka ka yi jayi a cikin ayyukansa da ya marasa kyau muna amfanuwa da abin da ya rubuta mai kyau abin da kuma ya na kuskure muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya masa gafara wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi